A yayin da watan Ramadana ya zo gangara, dandalin VOA yau zai yi duba ne dangane da menene zakatun fitir da ma yadda musulmi ya kamata ya fitar da shi. Da wannan ne muka zanta da Dr. Adam Abubakar na kwalejin Aminu Kano Legal Studies dangane da mahimmancin zakatun fitir da ma yadda ya kamata a fitar da shi ga yadda hirar ta kasance. Menene zakatun fitir? Ita zakatul yi, zakaci wacce ake ba da ita a ƙarshen watan Ramadan. domin a taimaka marasa shi samu abin da za su ciyar da iyalansu. Menene muhimmancin zakatul fitar? Muhimmancin ta akwai sana da muhimmancin abubuwa da yawa. Na farko dai takan taimaka wajen samar da kyakkyawar alaka da 'yan uwantaka da ƙaunar juna tsakanin musulmi. Sannan abu na biyu tana koyawa wayanda suke da hali su samu tausayi da jin kai a cikin zukatansu wajen taimaka marasa shi. sannan abu na uku kuma tana taimakawa wajen samar wa talakawa wato abinci wanda za su ciyar da iyalansu a lokacin bikin sallah me kwanso su zauna ga wasu suna ci su kuma suna zaune ba tare da suna da abin da za su ci ba sannan kuma tana kiyaye talakawa daga yawon bara zuwa roƙo wajen waɗanda suke da shi sannan kuma tana ana ɗaukanta a matsayin godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala bisa damar da ya bamu wajen wannan ibada ta wato azumi sannan kuma tana tsarkake masu azumi daga kurakurai da suka yi lokacin da suke azumi na abin da suka yi a aikace ne ko ta hanyar furici wannan shi su waye za su fitar da zakatul fitr wanda za su da zakatul fitr ne wanda suke da hali suke da abincin da za su ci kuma suna da rara da za su bayar to dukkan musulmi da yake da hali yake da abinci a hannunsa kuma yana da damar da zai yake isasshe to wajibi ne fitar da Su suwa za a ba zakatul fitar to kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mutum takwas kai da aka lissafa a cikin alkur'ani to su ɗin ne dai su ne za a ba wa zaka. su ne talakawa wato talakawa da kuma miskinai da kuma waɗanda suke aikin karɓar zakar sannan kuma da waɗanda ake son a jawo hankalinsu su shiga musulunci da kuma ainihin waɗanda suke bayi za a iya ba su sannan kuma wanda bashi ya musu yawa su ma za a ba su sannan wanda yake don taimakawa wajen ɗaukaka addinin Allah su ma za a bayar sannan kuma da matafiya amma a wannan zakatul fitri an fi ba da ƙarfi akan talakawa da kuma bukata sai dai idan ɗaya daga cikin shauran an fuskanci suna da bukata sosai na a bayar saboda wasu dalilai to anan to za a iya basu amma ba haka ba an fi ba da karfi akan a ba talakawa da ka yi magana cewa waɗanda ba musulmi ba za su iya karɓar zakaratul fitir shin me dalili eh idan ana zaune da su lafiya akwai zaman lafiya tsakanin mu da su don haka idan aka ga suna da bukata za ka iya ba su sadaka su ne Allah ya ce wal mu'allafat qulubuhum da wanda ake son a ja zuciyarsu su gane kirki da wato matsayi da mutunci da tausayi irin na musulunci su ma zai ba su sha'awa su ga sun shiga musulunci A wani lokaci ake son fitar da wannan zakka? Ana fitar da zakatul fitri ne yayin da aka ga sabon wata da daddare kenan. Rana ta faɗi an ce an ga wata gobe sallah to a wannan lokacin yake wajibi a fitar da zakka zuwa kafin zuwa washe gari kafin a tafi sallah. Amma kuma an samu wasu daga cikin sahabbai suna fitar da zakatul fitri kwana ɗaya ko biyu kafin sallah. wannan shine matsayi na sunna amma rana ta wajibi shine daga ranar da aka ce an ga wata me madafar masu bayar da zakatul fitr bayan sallar idi to wannan bayarwar da suka yi gaskiya su bayar da zakatul fitr ba sun ba da sadaka ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan sadaka ce daga sadakoki amma abin da yake daidai shine ka bayar kafin a tafi idi amma har ka sake kai sakaci baka bayar ba to dole ka bayar tunda kana da shi sannan kuma in ka bayar sadaka ka bayar ba zakatul fitr da fatan al'ummar musulmi za su kiyaye da dokokin fitar da zakatul fitir domin samun lada maras misaltuwa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya